wannan rahoto da kungiyar ta amnesty international ta fitar da ya nuna cewa najeriya ita ce kan gaba a nahiyar afirka wajen zartar da hukuncin kisa don haka ne ma kungiyar ta yaba wa sauran kasashen afirka musamman ma kasar gini da ta kasance ta ashirin a nahiyar ta afirka wajen kawo karshen hukuncin kisa a dukkan wasu laifuka da za a aikata a kasar inda kasar kenya ita ma ta bi sau wajen dakatar da hukuncin kisa a inda bukina faso da kasar chadi suke ɗaukar matakai da zai kawo Karshen hukuncin kisan a ƙasashen nasu alhaji musa jika na ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar ta amnesty international a najeriya to game da wannan rahoto wanda ƙungiyar amnesty international ta duniya gaba ta fitar kaga wani abu ne wanda yake ya kamata ƙasashe na duniya ko kuma ƙasashen afirka gabaki ɗaya musamman munan najeriya tunda yanzu kaga wajibi ne ga alkalanmu da kuma ita kanta gwamnatin ƙasan ta rika kallon yanayin shari'an da ya kamata a ce an yanke mu mutum hukuncin kisa saboda shi kullum barazanan yanke hukuncin kisa mu muna kallon cewa ba zai maganin matsalolin abin da ake gudu ba domin mutum ya fahimci dai iyakaci in ya yi kashi shi za a yi ina tabbatar maka za ka ga abubuwan da ake ta tunani kuma suna ta karuwa wani gara ma a ce an yanke mu mutum hukuncin daurin rai da rai sanarwa da babban sakataren kungiyar ta Amnesty International Salil Shiti ya rattaba a hannu na cewa kungiyar na kira ga gwamnatin Najeriya da ta kawo karshen hukunce-hukuncen kisa da ake yi a kasar matakin da kuma mambobin kungiyar suka ce ya dogara ga 'yan majalisar doka dokoki ta Najeriya kamar da Alhaji Musa Jika ya bayani. kira ga su 'yan majalisa na ƙasa baki daya tunda su ne masu yin dokoki ya wajabta a kansu kuma ya zama wajibi a kansu da su yi gyara a kan hukunci wanda ake saurin yanke tun hukuncin kisa din nan. Rahoton ƙungiyar dai ya ce kawo yanzu ƙasashe ashirin ne a nahiyar Afirka suka dakatar da huzartar da hukuncin kisa a ƙasashen su abinda kuma ƙungiyar ke fatan ganin sauran ƙasashen na Afirka sun bi sahu. Babangare Jibrin Murai Amurka daga Lagos.